karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe shida kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana shamsiya haruna To a cikin labarin za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi kira da a tsaurara matakan magance ayyukan ta'addanci a yankin tafkin Chadi mai fama da har hare masu tayar da kayar baya. gwamnatin angola ta bukaci gaggauta janyewar dakarun rwanda a gabashin congo tare da zaman tattaunawar sulhu tsakanin ƙasashen biyu shugaban amurka donald trump ya nanata shawarar bayar wato kwashe al'ummar falastinawa da ke tsirin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi kira da a tsaurara matakan magance ayyukan ta'addanci tashe-tashen hankula da sauran matsalolin tsaro a yankin tafkin chadi shugaba tinubu wanda mataimakin sa kashim shatima ya wakilta domin buɗe taron kwanaki uku na gwamnonin yankin tafkin chadi ya ce duk da cewa amfani da karfin soja ya zama wajibi dole sai an hada da dabarun da za su magance tushen matsalolin tsaro musamman talauci rashin daidaito da rashin ayyukan yi ga matasan yankin gwamnan yankin arewa mai nisa na kasar kamaru mijin yawa bakari ya bayyana mana muhimmancin wannan taro wannan taron taron alheri ne babban taro kaga, kaga ma vice president najeriya shi ya, ya, bude taron mun ga duk duk gwamnoni jihar lakchad bajin sun zo duk masu taimako suna sun zo muna tsammani dai za a iya a, a refugees da suke kasa sai waje a taimake su su dawo su. amma mun ga yara da yawa suna cikin kan hanya wannan muskila ne muna tsammani da ya kamata a taimaki yaran nan so su je makaranta in ba su je makaranta gobe su ne za zama boko haram su zama mana fitina gwamnan yankin arewa mai nisa na kasar kamaru mijin yawa bakari a tattaunawarsa da wakilinmu ahmad abba a birnin maiduguri da ke jihar birnin najeriya jami'an hukumar efcc mai yaƙi da rashawa a najeriya sun yi darar mikiya gidan tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na ƙasar da ke abuja farfesa usman yusuf inda suka yi awon gaba da shi kuma kamar yadda rahotanni ke cewa har yanzu ba a san inda suka dusa da shi ba duk da cewa jami'an ba su bayyana dalilan da suka sanya aka kama shi ba majiyoyi sun ce kamun nasa ba zai rasa nasaba da ayyukansa ba a lokacin da yake rike da mukamin hukumar tsohon shugaban kasar muhammadu buhari ne ya sauke yusuf daga mukaminsa a shekarar dubu biyu da goma sha tara bayan wata bakwai da kwamitin bincike da ma'aikatar lafiya ta tarayya ta kafa kan badakalar naira miliyan ɗari tara da sha tara da ya bayar da shawarar a sallame shi To ana sa ran kamfanin jirgin saman Najeriya Max Air zai fara bayarwa da ɗaruruwan fasinjojinsa kuɗaɗensu sakamakon dakatar da ayyukansa da gwamnatin kasar ta yi wanda zai fara aiki daga yau. dakatarwar ta biyo bayan lamarin da ya faru a daren ranar talata lokacin da jirgin kamfanin kirar boeing mai lamba biyar na ma ba da da ya samu fashewar taya bayan ya sauka a filin jirgin sama malam aminu kano hukumar kula da sufurin jiragen sama ta najeriya ta sanar da dakatar da ayyukan kamfanin har na tsawon kwanaki casa'in domin gudanar da bincike kan ayyukan kamfanin 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan rwanda a jamhuriyar demokradiyyar congo sun nufi kudancin kasar a ranar laraba nan wato a ranar laraba zuwa bukavu wanda ya kasance babban birnin lardar kivu ta kudu a wani mataki na neman faɗaɗa yankin da suke wato yakin da suke da iko da su a gabashin ƙasar bayan da suka kwace birnin goma dr awal aliyu abdullahi kwararre ne a fannin tsaro a tarayyar najeriya ya yi mana tsokaci akan mamayar ta m23 a gabashin congo so da yawa idan ka tadda ana irin wannan yaƙe-yaƙe akwai ƙasashe da suke goyawa a 'yan ta'adda baya babu wani ƙasa da za ka tadda masu ƙayan baya sun tashi suna yaƙi su ce su su kaɗai ne ba tare da suna samun goyon bayan ko wasu ƙasashe ko wasu manya-manyan hukumomi da suke da ƙarfin tattalin arziki ko kuma kayan aiki da ya shafi makaman yaƙi wanda za su rika taimaka musu ko suna tallafa musu da shi ba idan ta zama to 'yan ta'adda sun dogara ga kansu ne ko masu tada kayan baya za ka tada cewa ba su fahimta tasiri ba ah, wannan shine dalilin da yasa ake zargin Rwanda din cewa suna goya musu baya kar ka manta ita kanta kasar Rwanda irin halin da ta samu kanta a ciki a baya da yanayin yadda ita kanta take kasar take a zaune a yanzu ah, kuma har kullum akwai cece kuce wani abu ne wanda kayi mini da dadewa ina da shi a kulla a cikin zuciyata ko kayi mini ina sane ka san na sani ko kuma kayi mini kai baka san na sani ba amma ina kulla da shi kuma ina nema hanyar da nema zan bi in rama in ka tuna lokacin da aka yi yaƙe-yaƙe a ƙasar ruwanda akwai zarge-zarge da koke-koke da aka yi ta yi a wancan lokaci. To madalla kasashen wato Burkina Faso, Nijar da kuma Mali sun tabbatar da kasancewa ba tare da ba tare karkashin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ba inda suka nana da cewar za su ci gaba da kasancewa karkashin kungiyar aes kan wannan batu ne dr umar ture ya yi mana karin haske kamar haka We have begun receiving responses from the three countries mun fara samun tuntuɓa daga ƙasashen guda uku akalla zan iya cewa biyu daga cikin ƙasashen uku sun rubuto mana wasiƙa inda suka nuna amincewansu na ci gaba da wannan tattaunawa kuma muna kira ga dukkan ƙasashen ecowas da cewa su ci gaba da baiwa ma'aikatan ecowas waɗanda 'yan ƙasashen nan uku ne dukkan goyon baya da haɗin kan da ya dace wajen gudanar da aikin su yadda ya kamata da sunan ecowas wannan tsari haka zai ci gaba da aiki har sai mun gama tantance matsayin tafiyar mu da ƙasashen su kamar yadda na jaddada mun yi dukkan tsare-tsaren da ya dace da zai ba da daman ci gaba da wannan tattaunawa da kasashen nan guda uku. Fassarar kalaman Dr. Umar Ture a babban taron kungiyar ECOWAS da gudana a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Angola Joao lorenko ya yi kira da a gaggauta janye sojojin ruwanda daga Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, inda ya bukaci shugabannin kasashen biyu su gana a Luwanda akan rikicin da ke tsakanin su cikin gaggawa. shi shine mai shiga tsakani da tarayyar Afirka ta nada kan rikicin gwamnatocin kigali da kinshasa a gabashin congo inda kungiyar m23 da ke dauke da makamai ta karba iko da galibin babban birnin yankin goma masu sa ido na kasa da kasa na zargin rwanda da goyon bayan kungiyar m23 abinda ta musanta sanarwar da gwamnatin angola ta fitar ta rawaito lorenko na nuna rashin jin daɗin yadda aka mamaye birnin goma har ma ya kira da aka gaggauta janye 'yan tawayen m23 daga yankunan da aka mamaye ba bisa ka'ida ba shugaban amurka donald trump ya nanata shawarar da ya bayar na a kwashe al'ummar falasɗinawa daga zirin gaza shawarar da bayan rashin sabon karbuwa daga kasashen laraba ta baiwa kawayen amurka irin su faransa da jamus mamaki michael kudisin ya hada mana rahoto wannan shawara da trump yake so a ɗauka ta kwashe al'ummar falastinawa da ke zirin gaza zuwa wasu kasashen larabawa ya zo da mamaki duk da cewa duniya ta saba da yadda sabon shugaban na amurka ke tunkarar al'amura da salo irin na shiga sojan badakare A ranar Asabar da ta gabata, Trump ya shaida wa 'yan jarida da ke tare da shi a cikin jirgin shugaban ƙasa na Air Force One cewa zai so wasu ƙasashen larabawa su gina gidaje a wurare daban-daban domin al'ummar Gaza miliyan ɗaya da rabi. Da dama sun ɗauka wannan ne karo na farko da ma na ƙarshe da za su ji irin wannan shawara daga Trump, amma sai ya nana ta hakan bayan sa'o'i 48 kuma a cikin jirgin Air Force One ga 'yan jarida. Ko a karin farko da Trump ya bijiro da wannan maganar, Sarki Abdullah na Jordan ya nuna adawa da hakan kuma a wannan laraba ma a yayin wasu taruka da ya yi a Brussels sarkin ya jaddada cewa Falasɗinawa ba za su bar su ba. ya zuwa yanzu mahukuntan gaza sun ce falasɗinawa kimanin dubu ɗari biyar ne suka koma gaza bayan tsagaita wuta a rikicin da aka shafa watanni goma sha biyar ana yi tsakanin hamas da isra'ila To an gashi da Michael kudusin har yanzu dai muna gabatin na Gaza inda shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ce kasarsa ba za ta saka hannu kan ayyukan rashin adalci ba na hana al'ummar Falastinu zama a kasarsu. Da yake magana a wani taron manema labarai da shugaban kasar Kenya William Ruto da ke ziyara. al-sisi ya ce masar za ta haɗa kai da turin wajen cimma zaman lafiya tsakanin isra'ila da falastinawa bisa tsarin samar da ƙasashe biyu amma kuma babu hannunta kan duk wani aiki na rashin adalci ga al'ummar gaza kamar yadda aka ji dai sarkin jordan abdullah na biyu ya ce dole ne falastinawa su ci gaba da zama a ƙasar su bayan da shugaban na amurka ya bayar da shawarar ficewarsu daga gaza tare da neman komawarsu ƙasashen jordan da kuma masar labarin kenan a halin yanzu. kai tsaye muna tare da abdullahi isa dauke da labarin wasanni barka da shigo barka da shamsiya mm. barka mu sake saduwa kafin mu je ga labaran gasar cin kofin zakarun turai dai korodu city ta lallasa kano pilas da ci hudu ai ba daɗi abin ba daɗi watakila zagaye na biyu idan lokaci bai eh, halinsa ba duk da su suka karɓi bakunci ka gan su ikorodu <laughs> din sun ba su miya mai yaji ai kina ganin ibrahim saye da rigar su ke ya nuna <laughs> yana ɗaya daga cikin magoya ba a gurguje shamsiya bar mu je eh, fagen gasar zakarun turai inda aston villa ta lallasa celtic glasgow da ci hudu da biyu yayin da barcelona da atalanta suka tashi biyu da biyu sai bayan leverkusen mm. wacce ta doke sparta prague da ci biyu da nema mm. borussia dortmund ta yi waje da shakhtar donetsk da ci uku da daya mm-hmm. brest daga faransa yayin fafata da madarar kwallo real madrid kenan mm. bata ji da daɗi ba inda real madrid ta lallasa ta da ci uku da nema dinamo zagreb sun samu bagas <laughs> haba dinamo zagreb ta lallasa ac milan da ci biyu da ɗaya yayin da bana munich ta lallasa slovan braslava mm. da ci uku da ɗaya sai mm. wasa da aka yi tsakanin atletico madrid mm. wacce ita ma ta samu nasara a fafata da ta yi da salzburg da ci hudu da ɗaya girona ta yi waje ko ko in ce bata ji da daɗi ba inda aka yi waje da ita bayan wasan da ta yi da Arsenal mm. Arsenal ta nasara da ci biyu da ɗaya ah, to Arsenal an fito kenan eh mana Inter Milan ta lallasa Monaco da ci uku da mm. nema mm. yayin da Juventus Turin ta yi kasa a gwiwa a wasar da ta yi da benfica wacce ta yi nasara da ci biyu da nema lille daga faransa fa ta yi waje da fernand da ci shida da daya wannan ai shine babban maki za a iya cewa ko babban nasara da wannan kungiya ta samu a filin wasan tana gida kin san gida eh, aka yi wasa ita ta karɓo bakunci tabbas kuma kasancewa ma magoya bayan ta sun sun amsa kira mm. tare da cika fili hakan ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa ai za a iya cewa wannan karan faransa ta samu in ce jakadoji a wannan gasa wato ina psg take ne to ai muna nan ta eh. manchester city ta yi nasara da club a wasan da ta yi da club brugge da ci eh. uku da daya ta fito da kyarki haka ba mm. yayin da ps eindhoven da lallasa liverpool da ci uku da biyu sai wasa da aka yi tsakanin paris saint germain da stuttgart paris saint germain ta yi nasara da ci hudu da daya ka ce za a sha farfesu a birnin paris tabbas shamsiya kin san babu shakka usman dambeli shine eh. dan wasa da ya fi kwazo a kungiyar ta paris saint germain a wannan shekara kuma wannan nasara na kara tabbatar da dan wasan wanda a 'yan shekaru da suka gabata eh. ya fuskanci suka daga magoya baya mm. da kuma su shugabannin kungiyar to wannan karan mm. dan wasan ya ce ina ai tabbas kuma ana tabbatar da cewa watakila nan gaba eh. akwai sauran aiki a gare shi domin ƙara taimakawa ya dai ce to Allah ya sa dai magani dai a kasa dai tukunna eh. Abdullahi Isa muna godiya sosai To shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya sake jaddada aniyarsa na inganta samar da lantarki a fadin kasar. Tinubu ya bayyana haka ne wajen taron kasashen Afirka wanda ya tattauna yadda za a samar wa akalla mutane miliyan 300 wutar a nahiyar baki daya. Ganin irin matsalolin wutar da ake fuskanta a Najeriya, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da tsohon manajan hukumar samar da wuta a kasar, Comrade Musa Ayiga, kuma ga yadda zantawarsa ta gudana. Comrade Musa Ayiga, me za ka ce dangane da wannan matsala ta wutar lantarki a Najeriya? To matsalan wuta a yanzu shi ne. wato kuskuren da gwamnati ta yi na farko ba mu kai level na privatization ba sai aka privatizing. Wato sayar da kamfanin ga 'yan kasuwa. Ga 'yan kasuwa saboda mm. son zuciya ba don wani abu ba. Mm. Sun sayar ne ma abokanansu da sauransu. To da aka sayar mu kuma a lokacin mu yan kungiyan kwadago na wutan nepal muka sai a lokacin ma ina da babban matsayi a wannan gurin ni ne national vice president so mu muka da wa yan najeriya wayannan mutanen fa ba da gaskiya suke yi ba amma yan najeriya a lokacin ba su gane ba ba su gane manufar mu ba sun dauka kamar mu muna yi ne don kanmu ba san cewa mu riga mun hangi abubuwan da zai faru ba don me saboda wannan experience da muke faɗa to da aka yi hakan sai aka kawo kamfanin wa wa'yansu yan kasuwa wa'yanda ma su ba su kwaranta akan aikin ba su kuma da suka zo sai suka kori ma'aikatan asalin wa'yanda suka san aikin da sunan su barayi ne to wa'yannan da suke aikin a yanzu yawancinsu ba su san kan aikin ba wato ba su da kwarewar da tsoffin ma'aikatan suke da shi ko na ɗaya babu da shi ba su da shi don kowa ya kawo son zuciya ne ina so ɗana ya zo ɗan uwana ya zo wani ya zo to abin da ya kawo problem kenan da muke ciki shi ministan wuta ya ce sun gaji kayayyakin samar da wutan marasa inganci shi yasa ake ci gaba da samun matsala ba gaskiya yake faɗi ba ai sun samu kayayyakin wutan waɗanda dama an saya tana aiki abinda su ba su yi ba ba su kara wani abun ba ko ɗan adam ne ba yanda aka haife mu muke yanzu ba muna sufa to kun saya da abin da nepa ko phn suka saya dama ana amfani da su kun da kuka zo sai kuka sa kuɗi a gaba ba ku saya kayan da zai kawo muku kuɗi ba to matsalan kenan ba da za a yi kayan nan sun zama sun sufa su canza ba su canza ba to ya wuta zai saya wutan ba zai saya ba Kana nufin cewa su waɗannan sabbin kamfanonin wuta ba su so sabbin injinan da za su inganta samar da wutar ba kawai? Haka ne, haka ne abun yake. Ba su saya ba, kawai sa kuɗi a gaba suka yi, kawai su aje yara su je su nemo musu kuɗi. To ta za su je su nemo kuɗi ba ku saya kayan aikin ba, babu. To daga cikin bayanan ministan ya ce sun inganta samar da wutan da ana samun megawatt daya a shekarar dubu biyu da ashirin da da uku suka karbi mulki amma yanzu karfin wutan ya kai megawatt takwas. magana yan siyasa ne dama ba yan siyasa bane su ba abun da suka kara ba wutan nan faraguwa take yi ba ci gaba mutane ana gine-gine garruka suna expanding to kuma su din ba su expanding ga alama rashin sanin matsalar wutar ita ta sa shugaban kasa lokacin yakin neman zabensa yake cewa idan bai gyara ba a wa'adinsa na farko kar a zaɓe shi ma wadi na biyu ah, shi ba ya dauka kamar mai kallon kwallon kana ganin international player yana nan yana cikin field kai kana waje kana kallon shi